karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 7 agogon tu da na gana sashen hausa na radio faransa international rafi hausa aka lalabo kan mitoci 26 abdullahi isa jama'a barka mu sake saduwa ga muhimman kan labaran duniya na wannan lokaci gwamnatin najeriya ta sanar da mika wasu jerin masu laifi 'yan kasashen ketare ga rundunar 'yan sanda ta kasa da kasa a daidai lokacin kuma tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce ya bar mulki ne da kaddarorin da ya mallaka kafin ya hau kan ga mulki shugaban amurka donald trump a shirye yake ya dawo da taimakon da gwamnatinsa ta soke ga kasashen waje kamar yadda wasu majiyoyi shida suka tabbatar a haka yake daga nan sashen hausa na radio faransa sai a gyara zama domin sauraron labaran musoma da labaran najeriya inda gwamnatin najeriya ta sanar da mika wasu jerin masu laifi 'yan kasashen ƙetare ga rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa bayan nasarar kame su a cikin ƙasar ta yammacin afirka azima bashir aminu na dauke da ƙarin bayani Tun farko jerin masu laifin bayanai sun ce suna cikin kundin rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasar da ake nema ruwa a jallo inda Najeriya ta yi amfani da dabarun zamanin tattara bayanan fasinjoji waɗanda ke zirga-zirga a cikin ƙasar. Duk da cewa sanarwar mahukuntan Najeriya game da kamewa tare da miƙa waɗannan masu laifi bai yi ƙarin bayani kan sunaye ko kuma laifukan da ake tuhumar su da aikatawa ba. Amma ministan sufurin jiragen sama na ƙasar Festus Kiyama da takwaransa na harkokin cikin gida duk ta olubin mitunje sun tabbatar da damka dukkaninsu ga 'yan sandan na ƙasa da ƙasa yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka kira a cewar ministocin biyu an yi nasarar kame masu laifin ne bayan wani ƙawance tsakanin ma'aikatan biyu da da aka samu taimakon hukumomi irin na shige da fice da takwararta mai kula da filayen jiragen sama kana mai kula da sararin samaniyar najeriya ministocin biyu sun bayyana cewa haɗakar na da nufin tabbatarwa tare da tantance nau'ikan fasinjan da ke rasa ratsa kasar daga tabbatar da tsaron kasa a gaida zima bashir aminu a najeriya dispito janar na 'yan sanda kayo da ya bayar da umarnin aiki da karin 'yan sanda cikin gaugawa zuwa jihar plateau wannan tura sojoji na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wasu harare da wasu mahara ɗauke da makamai suka kai a ranar 28 ga watan maris a karamar hukumar bokos lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla hamsin tare da jikatar dama kamar yadda aka sha kan labaran duniya tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce ya bar mulki ne da kaddarorin da ya mallaka kafin ya hau mulki a shekara ta biyar ya kuma bayyana cewa gwamnatin shugaban kasa bola tinubu ta gyara gidansa na kashin kansa da ke kaduna bayan ya bar mulki a shekarar 2023 buhari ya bayyana haka ne a lokacin da ya karɓi bakuncin gwamnonin jam'iyyar apc karkashin ƙungiyar gwamnoni waɗanda suka kai masa ziyara a gidansa na kaduna kamar yadda mai magana da yawunsa garba shehu ya bayyana a jiya laraba a jiya laraba da ne alkali mai bincike ya ki amincewa da buƙatar sakin ɗan jaridan na olivier monoji na wucin gadi a ƙasar chadi olivier monoji wakilin radio faransa international rfi a ƙasar chadi ana zargin sa ne da haɗa baki da wata ƙasa saboda rubuce-rubucen da ya yi a cikin jaridar lupeyi na mako-mako wanda shine editan al-hartarum amos lauyan ɗan jaridan da aka tsare a ranar biyar ga watan maris na shekara 2025 ya ce har yanzu suna da kwanaki uku da za su shigar da ƙara a nan gaba a ƙasar kamar bayan ƙarin caji akan tsarin cirewa ko aikewa da kuɗi a waya da aka fara amfani da shi a farkon wannan shekara yanzu haka al'umma suna nuna fargaba a game da yadda hukumar sadarwa ta kasar ke kokarin kara kudin kiran waya ga dai abin da jama'a ke cewa a game da tsadar waya a kasar ta kamaru Haruna Abdullahi gaskiya wannan karin da aka yi mana ba mu ji daɗinsa sa ba dan a da mun sani in kasa dala 30 za ka samu minti 100 yau gobe ka samu minti 100 an zo an rage an dawo da shi minti 30 sun sake su rage sun da minti 22 kuma a haka su ce za su rage wannan kan muna son mu tambaya ba sa son mu talakawa da ci gaba ne ko me yanzu za mu fama da gidanmu ne kuma za mu fama da sa kati na kira Idris Musa mu dai mu talakawan da ke cikin kasar nan muna cikin wani yanayi duba da karin da aka yi na kuɗin lalitar da ke cikin waya wadda za ka yi amfani da ita ta ta tura kuɗi an yi ƙarin kuɗin fure wannan dai mun dan daure yanzu in ka je ka dan yi nema in kana son ka tura kuɗin ka ma ba wai tura kuɗin ne tunanin ka ba wannan kuɗin fure da aka yi ƙarin ne kake ta tunani a rayuwarka to bancin wannan kuma an sake an ce za a yi ƙarin kuɗin kira ya za mu yi da rayuwar mu ne habib musa da sasen kante fura yanzu ya kai sasen kante kat fura to da mai mutum zai ci da matsalolin rayuwa ko kuma da matsalolin sadarwa wanda kuma baka isa baka yi wa'annan harkokin din ba da kasar kabarau mu leka kasar mali inda ajiya laraba ne aka ɗaure wani dan jarida dan kasar a gidan yari saboda ya yi kalaman batanci kan hukumin shari'a na kasar da ke karkashin mulkin soja kamar yadda 'yan jarida da masu shigar da kara suka tabbatar an kama alfuseni togo babban editan jaridar le de la venise na mako mako a kasar mali bayan da ya gabatar da bayan da mai gabatar da kara na sashen yaƙi da laifukan yanar gizo ya yi masa tambayoyi kamar yadda shi ya katumbiya wani dan jarida na kasar ya tabbatar kungiyar kasashen yammacin afirka wato ecowas a jiya laraba ta bayyana matukar damuwa ta kan takaddamar da take tsakanin algeria da makwabciyarta a kasar mali a ranar litinin ta gabata dai ne kasashen biyu suka rufe sararin samaniyar junansu sakamakon zargin algeria da harbo wani jirgi marasa matuki na kasar mali a cikin sanarwar da ta fitar ecowas ta nuna matukar damuwa game da wannan lamari. labaran da yana zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi sudan da haɗaɗɗiyar daular laraba za su yi kokarin kare kowannen su hujjar da suke da ita a yau alhamis a kotun ƙasa da kasa inda khartoum ta zarge masarautar daular larabawa da karyar ne kisan kare dangi ta majalisar ɗinkin duniya ta hanyar goyon bayan mayaka 'yan tawayen rsf a yakin basasar ƙasar haɗaɗɗiyar daular laraba ta ce lamarin ba shi da tushe balle makama kuma ta ce ba ta da hannu a yakin da ya sanadin mutuwar dubban dubatar mutane da kuma raba miliyoyin mutane da gidajen su a tanzania a jiya laraba ne 'yan sanda suka yi awon gaba da jagoran 'yan adawa tun lisu shugaban babbar jam'iyyar adawa ta chadema a mbinga yankin ruvuma a kudancin kasar kamar yadda manema labarai da kuma shaidu suka tabbatar bayan kammala wani taronsa na biyu da magoya bayansa a yakin neman zaɓe ɗaya daga cikin 'ya'yan wannan jam'iyya god bless lema na chadema kuma tsohon ɗan majalisar wakilai ya gaskanta haka a shafinsa na x shugaban amurka donald trump ya sanar da dakatar da harajin kayayyaki da ya lafta a kasashen duniya na tsawon kwanaki 90 a wani yanayi na bazata sai dai shugaban ya sanar da wannan sabon karan haraji ga kasar china karibullah abdulhamid na madobi ya hada mana rahoto a kai Bayan 'yan kwanakin da aka share kasuwar hannun jari a duniya na cikin yanayi na tangal-tangal sakamakon harajin kayayyaki da shugaban na Amurka Donald Trump ya sanya wa kasashe a yanzu kasar ta dakatar da matakin har zuwa tsawon kwanaki 90 Shugaban ya ce ya ɗauki wannan mataki bayan ƙasashen duniya saba'in da biyar sun tuntuɓe shi domin tattaunawa kan batun harajin kuma dukkanin ƙasashen ba su mayar da martani ba dangane da matakin da gwamnatin sa ta ɗauka da haka suna shirye su tattauna da Amurka. Sai dai harajin kashi goma da ƙasar ta sanya wa ƙasashen duniya wanda ya fara aiki a ranar Asabar da ta gabata zai ci gaba da kasancewa wannan dai na zama mi a rako ma baya kan harajin da tuni ya fara ɗanɗana kudar tattalin arzikin ƙasashe ciki har da waɗanda ke ɗasawa da Amurka. A gefe guda kuma shugaba Trump ya sake nanata zarginsa kan China na labtawa Amurka haraji mai tarin yawa tare da zarginta da rashin adalci abin da ya sanya shi sanar da ƙara mata haraji zuwa kashi 125 da ya fara aiki nan take muna dai zauren fadar white house inda shugaban na amurka donald trump uh, ke shirye domin dawo da taimakon da gwamnatin sa soke ga kasashe waje kamar yadda wasu majiyoyi shida suka tabbatar wa kamfanin dillancin labarai na reuters ismail awal dan jarida ne da ke ayyuka da kungiyoyin masu zaman kansu a nigeria ya mara tsokaci kan irin alfanun kungiyar ta usaid da ma yadda dawowarta zai yi ga kasashen Wato ishu na USAID abu ne da yake da sarƙaƙiya fiye da inda mutane suke tunanin shi. A misali idan ka koma baya lokacin da cutar kanjamau take kan ganiyarta asibiti da dama a kasashen afirka za ka samu cewa fiye da rabi na mutanen da suke kwanci a asibiti mutane ne masu fama da cutar mai karya garkuwar jiki wato hiv aids sannan ban da haka ma na san dukkan mu iya lokacin da idan aka ce mutum yana da cutar kanjamau inda kawai muke tunanin cewa ai shi kenan a rasa wannan mutumin dan ka lura yanzu ka ga duk wannan abu ne ya zama tarihi ayyuka da da USAID ta samar wa mutane a ƙasar mu Najeriya Wala in ka je Maiduguri za ka tarar da cewa ah, da yawa projects ko kuma aikace-aikacen da NGO suke wanda suke samun tallafi daga USAID wannan al'amuran su tsaya Tsaya wasu yana nufin cewa mutane da yawa sun rasa aikin yi ga baka shiga ma al'amuran da suka shafi cutar tamowa irin tallafin da su America take barwa through USAID saboda magance waɗannan matsalolin Ko kowace sauransu amma alfanun USAID gaskiya abu ne mai matukar muhimmanci ga especially mutanen mu na sashen Afirka Ismail Abul kenan jarida da ke ayyuka da kungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya. A yau Alhamis za a gabatar da fina-finai a babban bikin fina-finai na kan waɗanda za su shiga gasar lashe kyautar nan ta palmdor da zai gudana a wata mai zuwa a daidai lokacin da ake matsa shugabannin lamba kansu tashi tsaye wajen magance cin zarafi a harkar nishadi. Takwas da mintuna goma. lokaci na sauraron labaran wasanni shamsi haruna barka da dawowa abdullahi isa barka da aiki ina za mu sake da batun hada-hadar yan wasa wato manchester city ce ke duba yiwuwar dako dan wasan tsakiya na newcastle da brazil bruno guimaraes kenan yayin da take shirin cefanar da dan wasan ta dan kasar belgium kevin de bruyne chelsea na shirin biyan euro miliyan 120 domin cefanar da dan wasan gaban real madrid ko kuma dako dan euro miliyan 120 ai ba wani kuɗi ba ne nawa ne wannan biro miliyan ɗari da ashirin. Za ka nima dai ina neman kungiya wata kila. <laughs> Eh, to kila Montpellier ɗinka za ka koma kenan. To za ta ɗauko ɗan wasan gaba Real Madrid da Brazil Rodrigo mai shekaru ashirin da hudu kenan. <laughs> Sai Manchester City da ke nazarin tayin tsakanin euro miliyan hamsin zuwa sittin kan ɗan wasan AC Milan ɗan ƙasar Netherlands. Tijani Rangers mai shekara ashirin da shida duk da cewa kwanan nan ya rattaba hannu kan wani sabon kwanta ragi da zai kai har shekarar dubu biyu da talatin. everton haka to everton kuwa na shirin raba gari ne da dan wasan bayan ingila gerard mai shekara 22 a wannan kakar inda bayanai ke cewa kungiyoyi irin su manchester united da tottenham na duba yiwuwar mallakar shi dan wasan sai chelsea da newcastle da suke zawarcin dan wasan gaban benfica dan kasar girka kenan vangelis pavlidis kan euro miliyan 100 amma suna fuskantar hamayya daga kungiyoyi irin su barcelona da atletico madrid wato su ma waɗannan kungiyoyi suna son mallakar dan wasan a nan kuma arsenal da da liverpool na neman yadda za su mallaki alexander isaac yayin da newcastle ta ce bata shirya sayar da dan wasan na dan kasar sweden ba hmm? to a nan abdullahi isa chelsea ce fa kan gaba wajen neman dan wasan sunderland dan kasar ingila wato a yan kasa da shekara 21 kenan job bellingham mai shekaru 19 da ake ganin tashi gaban manchester united da arsenal da tottenham da kuma brighton and hove albion da crystal palace juventus ta ce tana son sayar da dan wasan tsakiyar dan kasar brazil douglas louis mai shekara 26 a wannan kaka amma tana son kusan euro miliyan 40 kafin ta mika shi wani dan wasa ka san ajiya an ko kuma zan ce shekaran jiya da jiya an kecare ni kuma an zuba kwallaye a gasar zakar turai an yi tatabarza eh, duk da cewar akwai kungiyoyin da suka ce tsuguna bata kare musu ba wato ba a rabu da habu ba an haifi bukar <laughs> to a nan yau akwai wasa a europa league kenan tsakanin bodo da lazio sai lyon da za ta karbi bakuncin manchester united atletico club za ta yi take zuwa gidan rangers wato tottenham ita kuma za ta karbi bakuncin frankfurt ta kasar jamus kenan gasar conference league kwata final zagayensa kenan akwai lajiya warsawa da za ta karbi bakuncin chelsea sai rapido wen da za ta tattake zuwa gidan jogadin inda nk selje da fiorentina sai wasa tsakanin real betis da kuma jaculiniya an jima kaɗan abdullahi isa da yammacin yau mhm. ikorodu city da ke birnin legas a katsina united a can a nigeria kenan to kamar yadda muka ce fara saint germain kasan ta doke aston villa ingila da ci uku da ɗaya a wasan farko zagayen kwata final da suka kara jiya laraba mm-hmm. kenan mm-hmm. aston villa ce ta fara zira kwallo ta hannun rogers daga baya psg ta farke ta hannun duwe duk da cewar an da daga hutun rabin lokaci wato ita wannan kungiya ta faransa da ke birnin paris ta sake zira kwallaye har biyu wanda ya bata damar tashi a wasan da ci uku da ɗaya to a zagaye na biyu dai psg tana buƙatar ko dai ko da canja rastai ko kuma ci ranar eh, talata kenan ko ranar talata mai zuwa zuwa mhm. kenan sha biyar ga watan wannan na afrilu ah, psg za ta iya tsallakawa zagayen kusa da na ƙarshe a wannan gasa ta zakarin turai ka san mafarki ne da psg ta jima tana yi da ɗaukar wannan kofin wato ta kashe makudan kuɗaɗe tun a baya har ta kai ga ta ɗauki 'yan wasa irin su messi da neymar da kuma gasu mbappe amma duk da zara ta waɗannan 'yan wasa da ya canza sheka ya koma real madrid yadda messi ya koma can ƙasar amurka da cewa neymar ya koma gida eh. kin san da wannan labari mm. ba mu tashi sayar da ke ba kuma ko da ta kungiya ma ta zo tana neman <laughs> <laughs> kina dariya <laughs> ni dai akalla ni akalla eh. dai zan kai ko ta kila euro miliyan 200 ko eh anya kuwa ai sai dai in ka tafi can amurka ku je ku kara da su messi to madalla ya haruna a gaishe ke wasu daga cikin labaran da kuka ji kalla ko saurara a shafinmu na intanet A Najeriya, gwamnati ta ce za ta fara siyar matatun ƙasar da man fetur a farashin Naira, wani mataki da ake ga ka iya sassauto da farashin mai a faɗin ƙasar. A jamhuriyar Nijar, jami'an tsaro sun hana fararen hula ficewa daga makolondi na jihar Talabiri, duk da cewa sun samu gargaɗi daga 'yan bindiga. Yayin da al'ummar ƙasar Gabon ke shirin zuwa rumfunan zaɓe domin kare ƙuri'unsu a zaɓen shugabancin ƙasa na ranar asabar mai zuwa mun wallafa muku sunayen 'yan takara takwas da za su fafata sai ku garzaya a shafukanmu na sada zumunta ko a adireshinmu hausa.rfi.fr domin kalla. Can kuwa a Amurka yayin da Trump ya girgiza kasuwannin duniya ta dalilin matakan da yake ɗoka. majiyoyi na kusa da gwamnatinsa sun ce akwai yiwuwar shugaban ya dawo da ayyukan hukumar raya kasashe ta wizard wasu daga cikin ƙarin labaran da za ku kalla za ku iya kallon bidiyon kocin madrid carlo ancelotti inda ya magantu bayan mummunan rashin nasarar da ya yi a karawarsa da arsenal wannan da ma sauran labaran za ku iya samu a shafukan na sada zumunta irin su tiktok facebook instagram youtube kai har ma da mu ta whatsapp ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na rfi domin samun ƙayatattu da sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya ku bibi rfi hausa ku more haka yake da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu kuma wannan sako. Shugaba Trump ya sanar da jinkirta fara aiwatar da harajin da ya lafta wa kasashen duniya sai nan da kwanaki amma banda a kasar China a maimakon haka ma harajin ta ya karu zuwa kaso 125 cikin 100 Trump ya ce ya ɗau matakin ne bayan da ƙasashe 75 suka shiga tattaunawa da shi dangane da harajin shin ko me za ku ce a game da wannan lamari da ke ci gaba da girgiza kasuwannin duniya sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta whatsapp da kuma shafinmu na facebook